a na matasa da siyasa bakoncin wa muka samu yau. Sunana Ibrahim Dan Baba Zage. Eh. Ni ne kuma wanda nake ba shugaban karamar hukumar birni shawara akan harkokin matasa. to gashi an ɗage zaɓe satin da ya gabata kuma ana sauran 'yan kwanaki a yi zaɓe shin iyayen gida 'yan siyasan nan sun ja matasa domin su canja musu ra'ayi wala Allah ta ba su wani abun duniya ko ba su ƙwayoyi Eh to abin da yake akwai baka rasa dai irin wannan a cikin harkoki na siyasa na biyu kuma kullum abin da mu muke wayar da kan matasa su gane menene abin da yake akwai da zai gina musu rayuwarsu a gaba wanda idan aka ce har gobe za a ringa tunanin cewa sai an ba mutum kwaya ya sha ya ji yayi wani abu daban wajen zaɓe sannan za a iya cimma nasara to kullum ita kanta demokuraɗiyyar ƙasar za ta zamanto cewa tana komawa baya saboda me saboda ba a gina wani abu wanda idan ba su ba shi kuma ɗan baya zai iya amfana ya amfanar da wani. daga wancan lokaci da aka ɗage zaɓe zuwa yanzu da ake eh, yan awanni a yi zaɓen shugaban ƙasa da yan majalisu shin an samu hakan cewa a ba matasa kuɗi domin a canja musu ra'ayi gaskiya dai hakan yana da kamar wuya amma wasu ba za su gaza irin samun wayannan matsalolin ba amma ni kullum abin da nake kallo yau ana cewa kamar tafi jiya mm. kan mutane yana dada wayewa sannan kuma ana ƙara samun ci gaba al'umma ma suna fahimtar menene siyasar wanda da wani bai isa ya ce komai a kai ba yanzu zaki ga ina da road da zai taka da kuma irin shawarwarin da zai bayar a kai yanzu kana nufin mm. wannan abu ba zai tasiri tasiri ba gaskiya wannan akwai kamar wahala saboda me saboda kamar yadda na gaya miki matasa kullun su suke a ce yau ragaman ma tana hannunsu mm. yanayin yadda za su zo su ga irin gudunmuwar da za su bayar da kuma road da su taka akan tsarin amma tabbas ba za ki rasa wasu 'yan tsirari waɗanda suke da wannan tunanin ba wanda kuma kullum ba su da tunani in ba wannan din ba yanzu da ce matasa suna son eh, ragamar mulki da hannunsu mm. shin me yake hana su uh, yunkurin karɓar wannan to da farko dai siyasa ce an gina ta akan sai kana da wani abu a hannu ko da ka cancanta ko baka cancanta ba har idan kai kabarin wancan abin da muke magana to za ga kana da ruwa da aka taka akan tsarin sannan kuma idan ka cancanta in ba capital a hannunka duk ka da yadda ka kai ka kawo da irin duk tsarin da zaka bayar na gudunmawa akan al'amarin to za ga wannan yayi ma wahalar matsowa ko kusanta al'amarin kuma yanzu na kace mun an samu wayewar kai kenan har yanzu matasa kuɗi na tasiri eh ba za a rasa hakan ba akwai waɗanda kawai suna duba future akwai wanda kuma yau suna da tunani gobe kuɗin zai iya canja su. Me to su matasan ba sa zaɓen ƴan uwansu matasa waɗanda suke da manufofi na ƙwarai. To kamar magana baya ce ai da na gaya miki wannan al'amarin shine abin da isa hakan take gaza yiwa saboda me kamar a ce 75% suna da wancan tunani na idan za su yi wani abu sai an zo an siye su ko kuma an taimaka musu da wani abu na zahiri na yanzu 75% rabin kaso kenan. Yawwa 25% kuma su ne suke da wannan tunanin suke da tunanin menene zai faru gobe to kana nufin su 25% ba za su iya canjawa waɗancan ra'ayinsu ba ai 75 biyar ba taba danne ta ba ke ma kuma abin da ya kasani ne ba zai danne mm. ba amma ai eh, siyasa ce mm. da hujjoji da manufofi ne zai iya canja ra'ayin mutane to abin da muke ta kokari kenan matasan da 25% din manufofin bai kai da har za su canja ra'ayin wasu to kin san kuma kullum idan kana wayar da kai akan al'amari ana samun population daga 25 75 din nan wataran sai kiga ita ta koma 75% din tunda duk al'amari na gaskiya kullun shine wanda yake ƙara gaba kuma abin da muke ta sa rai idan Allah ya kaddara cewa wannan gwamnatin ta kammala abin da ta kammala ya to cewa matasan ne suka samu dama wannan kenan sabon gwamnati kake nufi da za a yi eh sabon gwamnati da za a yi zabe eh. especially kamar yadda ake tunanin shugaba Muhammadu Buhari idan ya karasa shekara hudu to zamanto waɗanda za a ba dama matasan ne kenan a wannan a mulkinsa da kafin shi ba hmm. dama da matasa har yanzu gaskiya ba kamar yadda matasan suke da bukata ba ya matasan suke da bukata ai matasa suna da bukata a ce a tsari na rule din shugabancin a ce kusan 60% su suke juyawa su kuma 40% ya zamanto suna ba da shawarwari da yanayin yadda za a sa kasa akan layi amma wasu daga cikin matasan sun ce an dan ba su dama kaɗan damar da aka basu ba bai isa ne? to ai kaɗan bata taɓa zama mai yawa ba koko da aka basu dama sai ba su yi abin da ya dace ba a suna da kamanta kokarin haka na yin abin da ya dace dama ce dai ba a samu ba baraka bashir murya amurka daga kano a nigeria